assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa barkamu da waraka mu da sake kasancewa cikin tashar mu mai albarka wato makaranta tv youtube channel tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta musamman don ta da faransanci ga yan uwa to dan uwa idan kai farko ne a cikin wannan tashar ka yi kokari ka danna alamar subscribe sannan ka kara danna kan kararrawa za ta bayyana zaɓi uku sai ka ɗauki zaɓin farko ta haka ne duk darasin da aka ɗora ba zai wuce ka ba darasin mu na yau wanda za mu yi shi za mu yi shi akan o e za su zam wa a faransai kamar yanzu nan da hausa w da a sun zama wa misali muwa moi moi kaga o i moi ni ni kenan kaman kana magana akan kanka kace ni kuma kana so ka faɗi ko mene abinda kana son ka faɗa amma muwa tana nufin ni ga waɗanda dama suna ciki wannan tashar mun taɓa yin darasin muwa da su yanzu mun kawo shi ne saboda shi ma a ɗan fahimci a da o za su zama wa voiture voiture voiture kaga nan ma akwai o et voiture mota wato mota kenan shine voiture mota ta hawa wanda ana hawa kowa dai ya san meye mota shine voiture noir noir noir a cikin kaloli ne yanzu kaman ja wannan rouge rouge rouge ja shi shine wannan to wannan noir ana nufin baƙi a cikin kaloli baƙi noir baƙi akwai D amma ba za ka haɗa D ɗin ba furuwa kawai za ka tsaya furuwa sanyi sanyi shine furuwa a faransanci istuwar akwai hash amma za ka yi kaman baya nan directement tu prends U. Histoire. Histoire. Labari. Histoire. barre Shine histoire. Labari kama abu ne wanda ya riga ya faru kana ba wani shine labari histoire. Histoire. 2r hash din ba za ka cire shi ba y ita ma tana zuwa kaman e a yawancin inda take fitowa tana fitowa kaman e y ita ma inda da o ne wa ne foyer foyer matsuguni ma ma tsuguni matsuguni wato kaman gida kawai wajen zaman ka shine fuwaye alura o'i e, wa o'i e, wa o'i e, wa ne muwa, moi voiture noire froid histoire foyer ga na biyu shi na biyu shi ma kaman a da a da u e. a a i e suna zuwa o E A U O ne kamar nan bo bo wato bo kamar mai kyau in kamar namiji ne yana da kyau na halitta wanda Allah ya halicce shi da ita shi ne za ka ce bo. in kuma mace ne bell ko kuma jolie bell ko jolie in dai mace ne amma idan namiji ne zaka ce bow mai kyau bow nan ma ka gani ku cool da yawa wato abu ne da yawa yanzu kaga kaman baƙaƙen nan kace za ka ɗauka daga f ɗayar a gaba ɗayansu kaga da ne shi na na cewa buku don mutane ma da dama kana cewa buku buku dayawa kenan kaman ko miye ne ma in ka buku abun yana dayawa shi shine buku lo lo l apostrophe mako e a u a gabansa lo wato ruwa ruwan sha kenan shine lo ruwan sha lo abuwa ruwan sha ko kuma ce dukkan ruwa dai lo ne sai dai ka zo za ka tantance wajen ruwan sha ne ko na wanka ne ga wanda kake buƙata, amma low ruwa nu nu vo nu daga nu daga nan vo kamar sabo kaga nan ma akwai eh? a e su ma sun zo o ne nivo nivo sabo nivo sabo kaman nan bi bi i a gaban bi bi biro biro biro kaman ofis wajen aikin shine biro kuma waƴansu dai sun ɗauka biro lallai sai dai wajen aikin gwamnati ne amma ko da kai kana da kamfani ka gyara ɗakinka mai kyau ka shirya komai da komai na san office ne yana cewa da english da faransai biro wato wajen ka kenan shine biro wato kada a manta wannan darasin mun yi shi ne saboda e a u o ne idan suka haɗu o ne idan kaga e kaga a kaga u to o ne kuma ko babu wannan ko babu e a da o a sorry a da u o ne suma to da fatan ana fahimtar abubuwan da muke koyarwa kuma kullum muna faɗa ƙofa a buɗe take ta wajen kumantir za ku iya tura mana wanda ya ɗan shige muku duhu insha Allahu za mu fahimtar da ku a kai muna godiya sosai da subscribe ɗin wannan tashar muna godiya sosai kada ku manta da alamar like don tana ba mu ƙarfin gwiwa sosai kuma tana nuna cewa kuna jin daɗin darasin mu yadda muke koyarwa mun gode sai wani darasi au revoir and bientôt